zuciya da ban ƙara sauraron ka ba kuma da ban ƙara ɗaga wayar ka ba har ni zan kira ka so goma sha ɗaya baka ɗaukan min kira ba idan har gangan jikinki bata zama shaida ba a soyayyar da nake miki to haƙiƙa idanuwanki da zuciyarki ya kamata su zama shaida akan san da nake miki idan haka ne har kana sona ina so ka saki matarka Ba za ka iya ba ko? Ka sake ta ka aure A'a Hauwa, hakan ba shi zai tabbatar miki da cewa ina son ki ba. Ni wannan ita ce ƙa'idata. Idan har kana so ka kasance da ni, kana so ka zauna da ni, ya zama dole ka saki matarka. in ko ba haka ba kar ka ƙara kirana kuma kar ka ƙara tuhumomin sako